يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا أن تكيكم سا يوم الأرانا شدا غوة شابيو وتن ذو الحجة شكرا تجبو لدريم فؤول ثلاثين لفضل هجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya zo daidai da ranar sha ɗaya ko haka ne na bature ko sha ga watan goma watan oktoba shekara ta dubu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma na dan uwa saccen malami doktor muhammadu sani umar rijiyar lemo hafizahullah za mu tashi a babi na 774 babi a shafi na 74 inda malam ya rubuta da babban baki ke al-isra'u wal mi'raj ko tafiyar dare da aka yi da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa garin falastin baitul maqdis ya ke cewa al-isra'u da kuma al-mi'raj tafiyar da aka da shi daga baitul maqdis zuwa sama madaukakiya domin ganawa da mahalicci mala yake cewa qabla al-hijrati bi sanatin wahida kafin yin hijira daga makka zuwa madina da shekara daya أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم sai aka yi tafiyar dare da manzan Allah Allah Muhammad kira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah yake subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al Harami, ila al-masjid al-aqsa ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da bawansa annabi muhammad ila da amincin allah su tabbata a gare shi mala ya ce bi jasadi an yi wannan tafiya da manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da gangar jikinsa ala sahihi a bisa bayani mafi inganci cikin bayanan malamai ko da suke cewa da ransa aka yi da ruhinsa aka yi tafiyar da shi ba da shi ka tokan ɗinsa aka tafi ba to magana mafi inganci da shi aka tafi min al-masjid al-harami daga masallacin maka mai alfarma ka'aba ila baitul maqdis zuwa ga ila baitul muqaddas zuwa ga wato daki mai daraja da tsarki shine wato masjid al-aqsa rakiban ala al-buraq yana kan abin hawan da ake kira da buraka sahibahu jibrilu alaihi salam alaihi masalatu salam mala'ika jibril ya abokance shi a wannan tafiya aminci kira da amincin allah tabbata a gare su gaba ɗaya fa nazala hunaka وصلى بالأنبياء يسوف أتو يكما يواتوصلى بأنبا وأنبا إماما ينا جاغورا سؤمت أي الإمام قريب وربط البراق يكما واتوطوري ونم براقا تبتاتا بحلقة باب المسجد أو أتو أينهم daidai wato irin ɗan zagayen da ake a jikin kofa na sakale kulli a nan aka ɗaure ita wannan dabba na jikin kofar wato ainihin masallaci kuma araja bihi tilkan laila sannan a wannan dare bayan wato isa ga baitul maqdis sai kuma aka tafi da manzo sallallahu alaihi wasallam aka hau da shi sama tilkan laila a wannan dare min al-bayt al-maqdis daga wato wannan bayt al-muqaddas bayt al-maqdis ila sama'i har zuwa wato saman da take mafi kusa a duniya ta daddamu saman da ita ce wato gab da nuna akan sauran samar samaniyar da ake da ta Halahu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya nemi izinin abuɗa ƙofa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ta shiga saman duniya da take kusa da mu fa sai aka buɗe masa fara'a hunalika adama abal bashar a nan ne ya ga annaba adam mutane fa sallama alaihi ya maka sallama فرحب به قيمة مرابا ورد عليه السلام إكما من مهد سلم الدينة وأقر بنبوته يثبت تألف تألف محمد صلى الله عليه وسلم وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه ألا ينونا وأنب محمد sallallahu alaihi wasallama rayukan masu arzikin al'ummar da wato ainihin annabi adam ya hayayyafa zuriyarsa mana rayukan masu arzikin cikin su rabautattu a gurin allah annabi muhammad ya ga rayukan nasu tare an yaminihi a daman ubansu baki ɗaya annabi adam wa arwahal ashqiya rayukan kuma matsiyata daga cikin zuriyarsa wa tsatsu marasa albarka an ya tare su kuma ga tarin nan a haku sun ma'uri da bihi ila sama isaniya wannan sai aka sake hawa sama ta biyu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fassarta hala mala'ika jin ne nemi a buɗe masa kofar shiga sama ta biyu fara'a fiha yahya sai aka buɗe musu suka shiga a nan ne ya ga Allah annabi yahya bin zakariya dan zakariya wa isa ibn maryam ya ga kuma annabi isa dan maryam falaqiyahuma wa sallama alaihima yaje ya haɗu da su yi musu sallama faradda alaihi suka da da ya musu suka amsa masa wa rahaba maraba da zuwansa وأقر بنبوته فتثبت لأن نفسك ثم عرج به إلى السماء الثالثة فالتي أخذك هوا سما تأخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر يد يذبات ملائكة جل إني بإذن أبو دي نسو أخذ كيدا وايكيني محمد صلى الله عليه وسلم أخذ أبو فرأى فيها يوسف أن سمن تأكل يدا النبي يوسف فسلم عليه يما تسلم فرد عليه النبي يوسف إلى يما تسلم يا أمسى مكة ورحب به يما ثمر بل زور وأقر بنبوته ثبت لأنك أنه لأن ما جمسك سكة يدا شيء النبي ثم عرج به ثم عرج به إلى السماء الرابعة sannan aka hau sama ta hudu da shi lamma fara'a fiha idris ya ga annabi idris anan fa sallama alaihi fa radda alaihi ya yi masa sallama shi ma ya amsa masa sallamar ya mai masa wa rahaba bihi ya masa maraba da zuwa wa aqarra bi nubuwwati tabbatar da annabtarsa ثم عرج به إلى السماء الخامسة لقد أخا هو السماء بيردشي لما كان يميزني أخا بعد إذن أكبوحي وسفر فيها هارون بن عمران يغى أنب هارون بن عمران فسلم عليه يما تسلم فرد عليه يما تسلم ورحب به يما رابد زوانسا وأقر بنبوته كما يثبت أن نفسر محمد صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء الثالثة وثم عرج به إلى السماء الثالثة sannan aka hau da annabi muhammad jira da amincin allah tabbata a gare shi zuwa sama ta shida fanaqiya fiha musa ibn imran nan kuma ya haɗu da annabi musa ɗan imran fa sallama alaihi ya masa sallama ya عليه masa موسى أمسى من سلم اليمين مسا ورحب به كما مثمر بدا زور وأقر بنبوته ثم تبت النبي sallallahu الله wa sallam. falamma jawazahu baka musa bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ketare gurin annabi musa ya gita shi sai annabi musa ya kama kuka faƙila lahu ma yubkik aka ce annabi musa kai ko me yasa ka kuka kukan ne kake yi qala abki li anna ghulaman bu'itha min ba'di yake ina kuka ne saboda yaro karami an aiko shi bayan bayana ya dukulu jannata min ummatihi akthara mimma ya dukuluha min ummati amma al'ummar da za su shiga aljanna daga cikin al'ummar su sun ninninka al'ummar da za su shiga aljanna cikin al'ummar Shi ne kukan da nake na gaba ya gaba ta ji kuka na alheri kukan wani ya wuce ka aikin kirki ثم عرج به الى السماء السابعه تلاته ثم سبق الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلقي فيها ابراهيم عليه السلام عليها هدد النبي ابراهيم بدات الله أمن شاء الله يثبت أذنيك فسلم عليه يمن تسلم فرد عليه فيما يمن تسلم يا أمسى ورحب به مرى بلش وأقر بنبوته ثم ثبت بأن نذكر أنه محمد ولا شيء أبن أن تثبت مسجد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شأن أوري قال أنما كبت idan manzo na izo muku na ƙarshe za ku wato bi shi ku tabbatar da annabta ta ku sallama ba suka ce za a yi haka ya uku ke to ku shaida ne ma na cikin ku cikin masu shi saboda haka da an zo maganar waye wa ɗaya annabi muhammad ne aka taho da shi daga ita sannu da zuwa mara bana ne ba tabbatar ba aiki ya faru wannan shi ne malai cikin sun marufi a ila sidratul muntaha daga nan ne aka sake ɗaukaka annabi zuwa ga magariyar cikewa fa'iza na bukuha sai wato ainihin ga 'ya'yan wannan magarya girmansu mislu na hajar kamar kula kula ko ka ce manya-manyan tulun hajar a tulunan da ake da su wato ainihin a lokacin magabata ba irin wannan tulunan wajen girma kamar yanzu ana da tuluna a ce akwai tulun kura akwai tulun kaza ko wani tulu na wani guri da ya kere na ko'ina girma to haka girman 'ya'yan magana yi ba irin maganin nan ba ce kamar za ka sa a hanci wa iza waraquha sai ga ganyen wannan wato magariya mislu adanil biyala kamar kulluwan giwa haka ganyen magare ne ka gaba irin magare da kafar ne gashiya غشيها فراش من ذهب ba kuma wani malliɗi kamar shimfiɗa ya rufe ta zinare mai zalla shi ne wa nuri ga kuma haske wa alwan ga kaloli iri daban-daban tana bayarwa فتغيرت بل تكتشكل هنا قلع فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من فصلها باب وانا حالتها تكين حالتها ألا دي إتيه دي ما سفر يد كم وانا مغريان يعني. دي دي قتل شفر أما شيء ألقي شفر صلى الله عليه وسلم ثم رفع له البيت المعمور sannan aka ɗago masa baitul ma'mur ɗaki mai daraja masallaci mai girma da ke sama wa idza huwa yadkhuluhu kull yawmin 70 alf malak aka nuna masa gashi duk rana mala'ika dubu saba'in suke shiga ciki fi ibada kun ya na. sannan ba sa dawowa inda suke nawa na wannan ranar har kiyama tashi ba su dawo sai za su shiga tunda Allah yi halittar halittarsa haka ake kai Musa ya ce wa ma ya alama julu da rabbika illa ba wanda ya san rundunar ubangijin ka ta mala'iku sai shi da ya yake to dubu saba'in daga kwanakin duniya zuwa yanzu tun rana dubu saba'in za su shiga yi sallah fita ba za su ƙara shiga ba wasu ne za su shiga yanzu kiyama ba ta tashi ba ko daga iya shekarun ka da aka ka kirga ga dubu saba'in nawa za ka yi a dun rana ثم أدخل الجنة أكا شجدت شيء الجنة ومن تبكى كنت الشيخ فإذا فيها حبائل اللؤلؤ فوس إجيون اللؤلؤ أسلا أوكا إجيون وإذا ترابها المسك فلو كما قصد جندق رجلا الجنة المسكين وعرج به aka sake ɗaukaka aka yi sama da annabi sallallahu alaihi wasallam aka hau da shi hatta zahara da har sai da ya kai ga wani matsayi mataki yasma'u fihi sariq al-aqlam ina jin kaɗawar alƙalmin kudura na ubangiji ثم عرج به إلى الجبار sannan aka ɗaga shi zuwa ga wanda yake da mulki da isa da kowa da kowa jalla jalaluhu wanda girmansa ya ɗaukaka Allah ce fadana min ya kusa da ubangiji hatta kana qaba qausaini aw adna hatta da ya zama kwacin kusancin bakin baka da baka idan ka ɗauki baka da ake harbi da shi ai wannan bakin da wannan bakin ba su da ne kai ka ce haka ne a maka kwatance da abin da ka sani yadda za ka iya kwatance ko ma ya fi haka kusanci fa auha ila abdihi ma auha a nan ne ubangiji yayi wa bawansa annabi muhammad wahayin abin da ya masa wahayi wa farada alaihi khamsina salatan aka tilasta masa yin sallah guda hamsin shida al'umma faraja hatta marra ala musa ya dawo har ya zo zai gitta annabi musa a wata saman saman shida ko ta bakwai annabi ibrahim ne idan ya gitto ta bakwai ya zo ta shida zai wuce annabi musa faƙala lahu bima amaraka rabbuka annabi musa ce kai annabi muhammad mai ubangijin kai umarce ka da shi na san zuwa nan da kai ba haka kawai ba me ya faru قال بخمسين صلاة يا أمر كين دسلوا لي مداهم سني تيني da الأمة قال إن أمتك لا تطيق ذلك ke ka jan jama al'umma ka su iya sallah hamsin ba na san wanda na sha daga mu isra'ila mutane ba 'ya'yan goyo ba ne irji ila rabbika ko ba gurin ubangijinka fas'alhu tasfifa li ummatika ka roƙe shi ya sauƙaƙa wa al'umma Kace a sassauta falsafa ta ila jibril sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ga ikan da ya ji abin da annabi musa yake faɗa shine wai ga ikan da kake gani ko me shawara sai a shawara to hakan da ida ya juya ya kalle shi ka annahu yastashiruhu fi zalika kai ka ce na neman shawarar mala'ika jibril me zai ce a kai ga shawara annabi musa shi ko me tasa fa ashara allah ne ke yi ai haka ya dace in shi ita amma ban kaso ba dole ala bihi jibrilu nan sai mala'ika jibril ya sake sama da annabi muhammad inda ana saman shida za a koma ta bakwai aje a kai kuka gurin ubangiji zuwa sama da ta bakwai ma hatta ata bihi jabbar tabaraka wa ta'ala har yaje da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fadar ubangiji wanda ta sun yawaita madaukaki wa huwa fi makanihi yana inda yake inda ya tantance shi ya dace da shi هذا لفظ البخاري وانا شيء لفظ الرواية إمام البخاري في بعض الطرق أو أهل هاي هيوي هدي فوضع أنه اشرة أو سوى تعيون حديث الجاهلة ذاتك فوضع أنه أشرا لألا يخنكر ينكي إداتي وأن محمد قوم daga cikin في ko goma nawa أربعين كيلو ثم أنزل حتى مر بموسى sannan annabi muhammad ya sake kafowa ya zo zai shige annabi musa fa akhbarahu ya bashi labarin ai an rage yanzu sun dawo arba'in fa qala ki sake komawa ila rabbika wajen ubangijin ka fas'alhu tahfif sake roƙon sai ka sassauta maka falam musa wa baina allah manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bai wuce ba yana kaiwa yana kawowa tsakanin annabi Musa da Allah Ubangiji mai girma da buwaya hatta ja'alaha khamsan har sai da sallolin nan suka dawo guda biyar Allah ya mai da su biyar fa amarahu Musa bin ruju'i duk da haka Allah Musa ya sake komawa Wasu su'al at je ka roko a sake rage maka فقال قد استحييت من ربي sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin kunya ubangiji na hamsin ta dawo biyar a kasa karfa biyar ne ba zan iya sake koma ta rage ba biyar din nan dan me ne ko a in mara kunya ne ta da ma bai kya rage ba shi yasa ya tabbata a hadisi ya fi budurwa mai ji da budurci jin kunya sallallahu alaihi wa sallam walakin ne afda wa usalli ke daga biyar din nan na yarda na miƙa kawo na karba abin da Allah ya falamma ba'uda nada munadi bayan ya nisa ya tafi sai mai yekuwa ya yekuwa قد أمضيت فريضتي na daga na zartar da tilastina a kan al'ummata a kan wato bayina wa an ibadi na kuma ragewa bayina abinda na dora wala ubangiji ya shelanta sallolin da na da kawo bawa na annabi muhammad da al'ummar biyar na riga na zartar saukin da ina ma na riga na Allah mun gode maka da an bamba da hamsin din nan kai da jami'in da za ka je kai kasuwa Allah ce hamsin ko lokaci ne za a yi takari a kake gani ka idan an sai kwaye ku Allah mun gode na wani shi abin da ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama na isra'i da mi'ra'i domin ya je ya karɓo ibadar sallah wannan shi na girman al'amar sallah ba a bar wasa ba sai da aka fi faɗin dole nan da annabi muhammad aka sama da shi aka kai inda mala'ika jibril ma ya iso inda shi ma ya tsaya aka ba da sallar aka ɗauko kawo amma kuma kai yanzu kake wata rere ne ba karama a babu kuma akwai matsala babba a wajen watsi da ko sakaci da akwai dan uwa zaccen malami sai bin musfir cikin malaman saudiya yake bayanin wani da aka je a kai shi makabarta za a haƙa a binne shi an gama haka an ɗauko shi za a sa sai ga mutum shirkege idanuwa guruzu suna fito da harshe zai tsara wanda suka yakan suka ce kai yanzu ma saka wannan ba wannan an yadda kamin min haka na gidan miki a sauya gudu a sauya gudu aka fata can wani gurin a shi magana aka ji aka haka an gama kaf an ɗauko za a zara sai ga miki din nan da yake kan shi ne zai tsara to kai fa wayar zamu ne haka za mu haƙe makabartan nan mu kasance ba a kasance suka jefa shi suka rufe suna jin ana wafani rukun kusa asusuwan kana mai isa aka dawo aka samu babansa sai me yake faruwa da wani yanzu da ya yi fama da shi a kan sallah shi da ya san ba sa wannan shi ne abin da ya yi iyayen sa ya haƙura to haka ya zama sai ga mutum Allah ba Allah ba ya karɓa da haƙura yau mai sassa kuma ba ko da haka sai idan zai haɗa da zai ma a zahar da la'a ko haka muke Allah kiyaye fawa'ida wa duru mala yake cewa fa'idoji da darsan da aka koya ba da kulle mishnatin mishna duk bayan jarraba akwai wata jarraba haka Allah ya tsara wa baki وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحن عظيمة حقيقة من ذا الله أنه محمد إلى لأمك الله ثبت أدريش يا فستنتجر ربوبي ما تكر منك ya tsinci kansa ya bujiro ga kansa ga wato ainihin jarraba fitintunu iri daban-daban manya-manya fahadihi quraishu ga dai quraishawa abin da ya faru da su da manzo sallallahu alaihi sallam. بل سدت الطريق في وجه الدعوة في مكة ثم تطوش حين يدي منظور إجرى زواغ الله أدر مكة تنشي لك تالب لكرى زواغ الله تنهنش وفي ثقيق حقنا ما أثقيق وفي قبائل العرب حتى لا تكون ثورات بلل عربا سنهنا شئتا تفاقه وأحكمت الحصار ضد الدعوة ورجالاتها ta kai da shawa wato sun kai makura in an ce a kama shai'a ai a tsakanin in ka yabu ka kai shi makura wajen kyau ko tsantsanta shi da tsananta shi to sun kai makura wajen tsananta wato sanya katanga da kariya da wato anin ganuwa duk da za a da'awar wajen kishiyanta kiran da manzo ke zuwa ga Allah wani jalatiha da kuma mazajen da ke kira zuwa ga Allah masu taimakawa manzo cikin sahabbai min kulli janibin ta kowace ƙwarya ƙurayshawa ba inda ba su kai wato ani tsaransu da kariyarsu da datsewarsu da ba. wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mawadin fi qalbi amma duk da haka manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sa daɗi ke tafiya akan wannan hanya ta kira zuwa ga Allah madin ya zarce ya wuce sai tsare ki akan wannan hanya ta ta kira zuwa ga Allah sadirun li amri rabbihi la ne hakuri da umarnin da ubangiji ya masa na cewa fasda bi ma tuma wa a'rid al jahil al jahil anil mushrikin eh, ka wato ainihin bayyana da kiran ka bijire wa waɗanda suke arna kada wannan abin da suke tsorata ka ko kuma su sa ka ja baya la ta'khudhuhu billahi lawmata la'i zargin duk wani mai zargi a wajen isar da sakon Allah bai wato ainihin damun manzo sallallahu alaihi wasallam bai hana shi abin da yake فجاءت حادثة الإسراء والمئراج أنا أكد ولنا أكد wuyar, sai kuma ga wato anin batun yi isra'i da mi'raji da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda yake faɗar abin da ake gani kuruku yana faruwa a ƙaryata shi kuma zai zo ya faɗa abin da shi kawai aka yi ba kowa a gurin yaya za a fuskanta ko ina fa gaya musu abu kuma ya faru ku ƙaryata to ga kuma wani an yi da shi shi kadai aka je da shi aka yi tafiyar dare daga makka zuwa garin falastin daga falastin aka yi sama da shi kuma yanzu zai zo ya faɗi abin da ya faru gane ko shi sa mala ya bude cewa duk bayan wata jarraba wata ke ke bere to ga wata sabuwa kuma falastin da ka sani wannan da da ake takutawa ita dai ala qadarin min rabbil alamin haka ta faru da shi bai ka wato hukuntawar ubangijin talakai yayi isra'ila da shi فيعرج به من دون الخلائق جميعا Allah ya sama da manzo da umarninsa aka ɗaukar masa da shi a kai masa sama ba tare da an tafi da kowa cikin halittun Allah wa yukrimuhu ala sabarihi wa jihadi Allah subhanahu wata'ala ya martaba shi akan haƙurin da da jajircewar da da jihadin da wajen isar da saƙonsa ويجمعه مع إخوانه من الرسل في فعيل واحد يجي ya hada shi da ɗan uwansa manzanni da suka yi kira zuwa ga Allah a kan dandagar guda ya ga annabi isa ya ga gashi ga annabi ya ga gashi ga annabi din gashi ga annabi musa da duk labarin su yake dan shi ma bai ido bi da su sai gashi ga wani abu da zai faranta maka wani abu da zai kwantar ma da hankali shirwaran da ake gaya maku gashi to wannan kwanciyar hankalin da nutsuwar da ganin kuru-kuru din shi yayi kuma zai zai bada labarin an yi haka ga wasu kuma na kare ta shi suna shirin ya zo ta ji mai zai ce yanzu ko fa kunin imama wal qudwata lahu ya zamanto musu wato limami jagora abin koyi ga dukkan su waɗannan manzanni wa huwa khatimuhum wa akhiru kuma ga shi ne cika mafi su kuma ƙarshen amma shi ne mafi fitin su mafi ɗaukakan su inna shaja'atar rasul inna shaja'atar rasul nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-aliya haƙiƙa jarumtar annabi muhammad kira da amincin allah tabbata a gare shi wacce take madaukakiya تتجسد في مواجهته للمشركين تنا وتؤالهم بينا kamar yanayin gangar jiki ka ganta a fili karara idan ka wato kalli yadda yake fuskanta har na wajen isar da saƙon Allah a nan za ka san allon Muhammad jari ne ne yadda shi shi kada ya fara kiran nan kuma kowa ya dauki karan tsana ya saka masa amma bai fasa ba har sai da ya naka bi amri tankiruhu uquluhu ina fuskanta su da al'amarin da hankulansu suna ja da shi suna mukunta wala tudrikuhu fi awwal al tasawwaratuhu yadda suke siffanta suran hoton abu to wato hankulansu ba sa rikar abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهته kuma tsoron fuskantar su da shi a game da abinda yake na isa ta saƙo wannan bai sa ya ji tsoron ya haɗe wato an fasa abin da yake lam yamna'uhu min al-jahri bihi al-khawf tsoro bai hana shi ya bayyanar da abin da yake bayyanarwa mana sako min mawaji hatim ta bangaren abin da ya shafi ya fuskanci wata laƙa wata laƙi na kirihi da kuma fuskantar wato musa wasu wasu hiza'ihim da iskilin da suke masa فضرب بذلك صلى الله عليه وسلم لأمته أروع الأمثلة هذا لنا هكذا يا جماعة النبي محمد sallallahu alaihi wa sallama ya buga wa al'ummarsa mafi kayatarwar misalai fil jahri bil haqqi wajen bayyana gaskiya amma ma ahlul batili a gaban waɗanda suke mabannata to yadda manzo yi wannan kafiya da jajircewa da juriya ya fuskanci wato ainihin gagaruman arna har ya kai ga cin nasara to kai ma in kana son turbansa kada mai banna isa wato ainihin ka rufina ka fasa abin da kake wa in tahazzabu bidda alhaq ko da ku su maballatan sun yi kungiya da runduna wajen kishiyantar gaskiya wajen nadu sun kafa wato rundunoni da harfi don yaƙar gaskiyar kullama fi wutsin gwargwadon abin da suke iya yi duk sun yi to kai ma kada wannan ya sa tare kula ka fasa ta juya da baya ka zama ka kafe ba gudu ba ja da baya ko a mutu ko a yanzu sai gaskiya ta yi nasara to wannan abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam kokarin da su ne gare mu babban misali ne gare mu a kokarin mu na isar da sako kada wato misali mu kosa abu na uku mala yake cewa ya hawo imanin siddiq radiyallahu anhu alqawi في هذا الحديث الجلل في هذا الحدث الجلل ما ليس يظهر إيمان الصديق إيمان أبو بكر الصديق babban halifa na manzo sallallahu alaihi wasallama zai fito fili karara Allah ya da shi alƙawi imani wanda yake ƙarƙarfan gaske fi hada alhadath aljadal a wannan abu da ya afu na isra'i da mi'raji da manzo wanda yake mai girman fa inda ma akbarahu al-kuffar yayin da kafirai suke baiwa abubakar siddiq labari suka ce to kai ga mutumin naka kuma yace an je baitul maqdis da shi daga can ma an tafi zama da shi kai ma an zo inda za a kure ko A yi shi ne abinda suke so su da gari su to kai mutumin na kawai ya yi shirgin gem wacce ba za ka iya ɗauka ba A haka suke ne bin Sani wasi sai ya faɗa da harshe na wanda yake amintacce cikin aminci da in kana kana zalika ita in dai har ya faɗa hakan da suke gaya mun ya ce an ɗauke shi daga garin makka an je baitul maqdis da shi cikin dare tafiyar da ake ɗaukar lokaci ana zango daga can kuma yake an tafi sama da shi inda ya faɗa yadda kuka faɗa an gama yake da ƙarka da ƙasashiya ya faɗa ashe ba za a ce masa jik ba. ya ce rubuta sun maƙala sannan sai ce to ai ku ba maki na kuka ba kuke tunanin wai in kun gama wannan zan an ƙarya? كونان كاسا كربا إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك فإن هذا كاسا أبن دي فحكم يور أكاليتا مكم أكاليتا شباك فأبن دي فحكم أن قالكو إني أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحتي ina fa gaggata shi a game da abin da yake ban labari cewa an zo daga saman saman saman sama an taho an zo an kama labarin kaza yanzu kaza kaza kaza kuma in karɓa in yadda in tafi a kan ko safiya ko yamma sai kuma dai ya ce an ɗauke shi an je da shi saman yanzu sai zama matsala ina fa gaya min an kama labarin kaza an kama ko da safe ko da yamma ko da rana ko da daddare an yi wannan ya fi sau nawa kuma idan ya ce an tafi da shi bitul muqaddas can kuma an tafi da shi shukul ko ko ko zo kun ga amma dan kare ta an kun makara wa hada wa bi hada istahaqqa laqab as-siddiq da wannan ya cancanci siffar nan da laƙabin nan da ake ce masa abubakar ne siddiq abubakar wanda ya kai matuƙa wajen nan da kamar wa hada mun ta halbe wal yaqin wannan shine makura wajen fahimta al'amura da sakankancewa na zuciya da suke tafar da abubakar haisu wazana bai na hada alkhabari wa nuzulil wahayi inda ya wato ainihin auna wannan abin da ya faru na isra'i da miraji da manzo sallallahu alaihi wasallam da zafin saukar da wahayi min samai da ake wa manzo daga sama fa bayyana lahum ya bayyana musu a fili cewar annahu idza kana ghariban al insani al adi idan wannan wani abu ne ko abun mamaki ga mutumin da yake wato gama gari fa innahu fi ghayatil imkani bil nisbati lin nabi sallallahu alaihi wannan abu ne da ya kai mata karyuwar a gamtu a yadda zai faru an danganta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ba kamar sauran gama garin mutane ba. to da haka ake fahimta al'amura sai zan mai zafar tunani mai hangen nesa abu na hudu wa ليس إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء صلى منذ أنه محمد صلى الله عليه وسلم الله ثبت أغريه لأنباوة دليل على أنهم سلموا له القيادة والريادة dalili ne akan cewar su ma gaba ɗaya sun sallama sun miƙa wuya wajen jagoranci na annabi muhammad sallallahu alaihi sallama da shigewa gaba cewar ina gaba da su ya musu cin وأن شريعة الإسلام سنكم بعد دكيان تشير شريعة الدين المسلم في لمن صلى الله عليه وسلم إذودا شككا بيانك نسخت الشرائع السابقة تاشوكي تاشاري تتكا دوقوكي لتتكا راشيدا وأنه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياء أخر شير mabiya waɗancan annabawa da suka gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya ishi manzanninsu to su ma mabiyan ya ishe su saboda haka waɗanda suka yi taura cikin masu ban a taura da injila ba yadda suka iya sai dai su ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin manzannin da aka aiko da attaurar da injilan ba yadda suka iya sun tabbatar da annabtar annabi muhammad da kasancewarsa shugaban to idan shugaban da kake cewa shi kuke koyi da shi shine manzon da ya zo maka da bayani shi ma ya sallama ya bi wannan manzon to kai kuma awa da ba za ka bi shi an fahimci bayani. sannan ma da ci gaba da cewa eh, saboda haka ya zama lallai abu ne da yake wato mabiyan annaba nan kuma abin da ya yalwaci annaba ta ya ishe su kuma ya ishe su an yi sallimu su ma sun sallama bil wajen jagoranci da hada rasuli da wannan zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani risalati da kuma manzancin sa sakon da aka aiko shi da shi allati la ya'tiha al-batil sakon da babu wata barna da ke zuwa masa min ya yadayhi ta gabansa wala min khalfihi ko ta bayan abu na biyar mala yake a hamiyatul masjid al-aqsa mahimmancin da masallacin aqsa yake da shi a wurin al'ummar mu. bin nisbatin musulmi na game da abin da ya shafi al'amarin musulmi dangane da musulmi baitul maqdis wuri ne al-masjid al-aqsa masallaci ne mai daraja da kima da mahimmanci a wurin musulmi eh kasancewar asbaha masra rasulihim sallallahu alaihi wasallam wannan masallaci ya waye gani shi ne wurin da aka yi tafiyar tare da manzo aka kai shi can wa mi'rajihi kuma nan ne inda aka wato daga shi aka yi sama da shi ila samawati al'ula zuwa ga sammai waɗanda suke madauka wa qad qala qiblatuhum kuma al'ummar musulmi dama baitul maqdis shine alqibla ta farko da suka fara kalla suka fara fuskanta a sallah farkon sallah aka tilasta sallah ila kalfatrat almasiyya tsawon lokacin da aka yi ana sallah a garin makka baitul maqdis aka rika sallah wa hadha tawjih wannan wata fuskantarwa ce wa irshadun lil muslimin wata shiryarwa ce ga al'ummar musulmi bi an yuhibbu al-masjid al-aqsa cewar su kaunaci wannan masallaci na aqsa da ke garin falastin wa filistin kuma nusarwa ce aka musu da fuskantarwa da shiryawa cewar su kaunaci garin falastin kasar wato musulunci da musulmi ce kasar wato ainihin da take da darda da kima a gurin allah ce da annaha mubaraka domin wato ainihin falastin gari ne mai cike da albarka wa muqaddasa gari ne wanda yake da ƙarfi. abu na shida mala yake cewa ahammiyatu sala mahimmancin da sallah take da shi wa azimi manzilatiha da girman wato ainihin matsayinta da darajarta mala yake gaba da bakwai yake cewa Ta الرسول صلى الله عليه وسلم عن manzon Allah Allah Muhammad jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zantar da hadura na wato wasu cututtuka a littima'iya waɗanda suke na society na gamayya na wato al'umma baki ɗaya wa bayyana uqubata ya kuma bayanin irin azaba da horon da Allah ya tanada don waɗannan laifuffuka ko cututtuka kama shahada zalika fi lailatul isra'i wal mi'raj kamar yadda manzon Allah jira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga haka kuru da kuru a wato isra'i da mi'raji da aka yi da shi min ghibati na abin da ya shafi da mutum wa asli amwalil yatama gulman da magana cin dukiyar maraya bisa zalunci wa asli riba da magana cin riba wa zina da masu yin zina wa man zaka da wanda suke hana zakka wata hauni bil amana da waɗanda suke wulaƙanta amana wa gairi dalika da wasu waɗanda da an mai manzo wannan inda aka nuna masa wato Ali. waɗanda saboda wato Ali shara da ƙarya rediyo faɗi ba a tambaye ka ba ina da labari mu yaɗa ko ya inganta ko bai inganta ba a ce daga gurin ba aka fara ce annabi ya ce to an nuna masa yadda za a rika sa wato wani wato wani wuka ta musamman ta wuta a ɗaya sai an ɗaye wato an leɓarsa an je har ƙarshen kulle sannan a sake kama nan ma a ɗaya sai an je hannun kafin wato ainihin a ɗaya wannan nan ya haɗe mala'ika iya ɗaya nan ɗin sai kuma ya dawo sai ya sake ɗaya na haka ake kai musu ba ga ta karya bakin da ya karya ga wanda kuma wasu za a jefa musu dutse a baki ya buɗe a kitsa a baki an ta cikin azaba ba yadda ya iya sake a sake kawo bakinsa kuma sake jefa masa ya kuma faɗa azaba iri iri iri salo salo daban-daban na wanda suke shan azumi lokacin wato azumi da ya kamata a cikin azumi su can da ke abin da suka gada ma azumin ba ba za a yi ba da abubuwan da suka kama da an nuna masa azaba iri daban-daban daban-daban salo-salo na wanda ake yi kuma da yake cewa waɗannan abubuwan da manzo idan ya farfaɗa su ma nan an karawa sai da ne in kunne ya ji jiki ya tsira as'ilatu lil muraja su aka nuna masa irin azabar da ake musu ga wani kansa a ƙasa ƙafarsa a sama an rataya a wuta ana masa a gaba aka nuna masa wadannan na manzo sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa na rataya za mu ɗauko hadisin makaranta shi Allah ya mu cikin eh, bayan sallah wanda dama za mu yi yadda malam ya faɗa a takaitansu za mu gani da mun tashi muka dawo kafin mu shiga sabon darasi hadisin da ya bayanin wani za mu ɗauko mu karanta killa na kowa ya kai an fahimta ko insha Allah as'ilatu lil muraja tambayoyi dan bibiyar abin da aka koya a koma musu adada dan da ke matakan al-isra'u da yaushe aka yi isra'i da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na قبل الهجرة بسنة واحد kafin a yi ƙaura da shekara aka yi wato ani isra'ila da wa hal huwa bi ruhihi aw bi jasadi da ransa aka yi isra'ila shi ko kwa da gangan jikin awa biki layi ma ko da duka aka yi wanda aka zaba da duka aka yi an gane ko yau to da aka ci da gangan jikin kotu mai ba ran sai da aka yi shi aka tafi da shi kenan ماذا فرض من العبادات في المئراج وتعبادة أكتين السيدة أكي مئراج اذكر ما تعرفه من فوائد هذه الحادثة فأمنا أظن قتل إلى أمفان وأن أبو ديف وأرل إسرائيل الإيراني صلى الله عليه وسلم فأتوا أمفان التمار بسم الله Eh, daga cikin amfaninsa an fito mana da kima da daraja da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam na yankin dukkan annabawan Allah da manzo wannan ya tabbata mana da girman al'amarin sallah salata salatu haka manzo yake kafin ya fito duniya ina cikin magagin yiwuwar tafiya lahira ita a salata salata kula da sallah kula da sallah na'am wannan yana sanar da mu muhimmancin annabi Musa ga al'ummar gudun gudunmawar da ya bamu da daukin da ya bamu da mun ji a jikin mu <laughs> na'am ina tabbatar mana da an laftar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzanni kansu sun sallama na'am sannan kuma shine cikamakin annabawa na ƙarshe da ba wani bayan na'am yawwa da Allah yake cewa barrafahu Allah ilai annabi Isa wannan hadisi ya tabbata mana da wannan bayani na Isra'i da Mi'raj da aka yi da manzo har ma yana sama ta nawa ta biyu matsayin da Allah ya wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta take dukkan al'umman da suka gabace su yawa a gidan aljanna sun fi kowa yawan al'umma za su shiga aljanna na eh ashe dai idan aka baka shawara ta kama sai an kai an kawo a to akai a kawo kuma a ɗauka ko daga wannan shawarar da aka ba annabi sai ya kai ya kawo to da ka baka ce ai na karɓi shawarar ka da kuma yanzu za ka sake bani wata karɓa a inda amfani a karɓa a kuma yi na'am ya kamata hakan eh saboda haka wannan ya mana kukan da annabi Musa alaihi salam yi na yadda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fifici ta su al'ummar sai da annabi mana cewa lalle kai ma a matsayinka na musulmi ka zama mai dagiya da juriya da kokarin yin abin da yake mafi fifi a harkar alkhairi kafin ka zo ka ci jiya na'am yana nuna mana masha Allah wannan karatu ya tabbata da fito mana da karfin imanin abubakar siddiq halifan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yawa game da yawa wannan ce da ba Allah yake cewa ba a sanya mana kunci a cikin addini ba wannan bayani na abin da ya faru na zuwa karɓar sallah aka rika rage ta aka rika rage ta aka rika rage ta ya tabbatar mana da wannan cewa ubangiji sauki ke nufi da mu ba matsantawa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ya eh kamar da ya tabbata a hadisi cewa ko ko da aka mai da ita biyar ubangiji ya ce na zartan muku ita biyar amma tana nan a ladan hamsin din ba za a fasa ba da ladan hamsin din ba duk da ta zama biyar wannan mara nan wato jin kan ubangiji da kansa bare mu da rahama wannan karatu ya fito min da girman al'amarin masallacin aksa da ke cikin garin falastin to ire-iren waɗanda da su gindin da in ka koma ka bibiya za ka wato iya kamowa a cikin da hikima a nuna cewa ka fahimci abin kuma ka rike har kana iya kawo abubuwan da ba malam mu kwaɗo ba a cikin da ina eh, wannan yana fito mana da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum mai kunya da jin launi kuma haka ya kamata wato duk musulmi duniya kasance idan mai jin kunya da jin nauyin abin da ake buƙatar a cikin ya a nan saboda haka na yawa ga tausayi na annabi musa game da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da tausayawa ce man da haka rafi ce bari kawai tsale su ba yadda na tuya shi ma zai tuya to amma masu harka ta ubangiji ba haka suke eh al'ummarsa ya tausaya musu har yau bayan tausaya mana da iya tausaya wa al'ummarsa da har ga wasu sun sun fi su yana kokawa ina ma sun su fi sun bi yadda ya kamata sun yi dandazo a samu suna sun yawa ko da dai ba a fi su ba a yi kankanka ko ba su ba dai a yi kankanka ko wani nan mai tausaya mana da tausaya musu a lokaci guda da su ba na kallon wani an da tsakarar na da hada a cikin kurkuma bayan kaɗe-kaɗen shida ya danganta ta da shida da haka ma ya hana sa wa jakuna a rawa da ake za ka da ina tafiya a rawa suna ƙanan ƙanan ƙanan ƙanan kuma zo ya hana wa to da ka amfani da ita ba daidai ba ne a musulunci domin kusan kowa kan ko ƙarar jawo wa kanka shekaru wani abin da aka ce nan da tashi da shaitan daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah da kansa ya ga wani cewa inna shaytana lakum adu fattakhiluhu aduwa shaitan mai kiyin ne kuma Allah da kansa ya tambaye shi ne za ka ce wannan kayan kaɗe-kaɗen shaitan ka zo kusan tushe da nesa sa malamai suke da wato ainihin fatawa da nusarwa cewa wata ce makarantu su yi amfani da jiniya wanda ke wuyin wanda za ta fito da ya ba ta yawan ana ta kanan kanan kanan haka ko su kansu masu abin da da kekuna ya akwai irin wannan za ka tuna irin wannan ko irin wannan ne ɗin ɗin ɗin na na sai da ice cream ko an shi ma ka ba karara kuma an ji za a ji cewa yana an fara da ku irin wannan ya sai a ce a amfani da kararrawa bar kararrawa shi ne zama daidai a kan ya sa amma da albani allah ya kansu da rahama da yake kwararren mai gyaran agogon ko agogon yana kararrawa sai ka je ke ce ba kararrawa ce ka rabu da wannan kanin shi ɗaya ka tafi ka saboda agogon ba wa kwallo haka yake wani da wanda ake da su masu wanda ake kararrawa in awa ta yi su kada da ka akwai da ake cire abun kadawa to da ta wace aikin su ba da sun kada ba su kararrawa wannan shi ne abin wani kuma yake cewa da Allah siffata masa horin ayin in horin ayin a alƙur'ani da sunna wannan lantar ce da zaman kan ga dai da fata ana saka sami da an rama siffata maka sun baka sun da kai ko ba zai da ba haka ne za ka cewa to kafin burin ɗin ina da ruwa a duniya wanda yake kan sannan kuma ya nutsu da ita ruwa ya kamata ya sa su yi masa bincike kuma game da halayyar iyayen to inda ya wanda za su gano kafin ka sa wani yadda ka gano sai maka to kai kokari ka gano kuma ya halayen iyayen sannan ka nemi taimakon wani ya tsaya ka da yiwa ya ka hange da kuma kuma abin da kuka ne ba ne wanda ya kamata kuma ya ka zuwa da kasancewar kana kula yanayin fahimta da al'amura kuma da yadda zai iya duk inda ya kamata a kama bayanin kuma a tsantsanta wajen yawa saboda a wajen bincike da wani ka iya fadawa hannun makiyin mutum ba zai gaya maka alkhairin ba sai dai sharri ko da alkhairin ya rinda sharri ku daga inda ka ɗarfi mutum ɗaya biyu zuwa ka ji mutum biyu ta su taso ɗaya mutum ɗaya ya zama daban ku da yi wani waɗancan biyu ka nan da yi wannan an fahimta da a san a yi hange ɗaya ga abin kuma wanda aka iya samun halayyar iyayen yarinya bai zama da kyau ba amma ita kuma Allah ya fitar da ita da a ciki ta zama daban da ke ana samun ku ba ga annabi Lot da annabi Lot sun zauna da mata wasa tsukan garuru ba amma kuma ga da ya zauna da tsira ko ko haka yakan faru lokaci eh, saboda haka idan aka samu da. kuma iyayen kuma ba ne haka aka fi da iyayen da ita duk zama na ɗari saboda idan wani abu ya taso nagartar na tashi ta tasiri a ɗaci a dan auren da ita gaba da ɗorewa da kuma alkhairi da albarka a cikin to aka zo irin wannan kai yi gina wanda za ka yi kuma ka kawo wanda ka an amsa rikiyar nazarin ka da muhimmanci da al'amura ki taimaka maka a samu abin da aka so eh, ita don aka binciko sai aka yi rashin ka'a aka ta an gidan nan haƙura da shi shi yake zai abin da baka samun na saƙo ba da kuma za a yi abin da ne da iyayenta kafin a yi kula ko wancan ba na ɗan ba kara za a fuskanci inda yadda za a yi abin da za a fuskanci na matsala ba ne cikin sai ga cikin suna an faɗa sai za su haƙura yanzu ya za a yi wajen ku haƙura yadda za ka kai ka wa salibe kanka ba san ka da abu ne mai kai hanyoyi ne da yawa daga cikin Allah ya sa ka zama wata ce maka yanzu kake so ke bai wa Allah kan fa gida an tubure ke bai wa Allah da nake kan sanarci da kuma kada ta ka an ce da ita za ni ko ba zan iya saba gida magabata sun tsaya a kan kanar adam ko kuma wani abu mai kama da haka kai dai ka san hikimar za a biya wasu da sun san kwata da hankali shi sa da matan asali a shari'ance kafin maganar ma ku shaku ku zama jiki da ita ake sanin suwaye magabatan sannan a tantaye su dan alamu ya da cewa an yi kuskure tun farko an fahimta ko daga tambaya an daga an zama jiki an shaku an yi soyayya an gane ko saboda galibi abin da yake faruwa da asali in Allah ya sa ku zama ku kwanta maka kafin maganar ma ku je ku juna ku iyayen su dinnan su ya kamata yi in ka ga gida ne ka gari sai ku gabatar da kanka ganin in ma ka tura wani in kuma za su iya fuskantar ka su kwanan da wanda aka yi kamar eh. sai kuma cewar shin da ne irin ilimin da wasu malamai ke faɗi ta hanyar kallon tuffar mata a ce mai tuffa kaza da kaza tana da wahalarwa wajen biyan bukata ta sha'awa a wata talaki ko aka san haka ya abin ne wannan ta ce faɗin cewa wai mutum da kafa kaza kafa kaza za a fuskanci matsala da ke wajen kwanciya na bukata ta sha'awa a aure ba nan ba ne ba nan lebe ne shi ne na ubangiji su bani wata ala da yi bayan inda kake da san abu ba nan ake samun shugaba in an ce da ka ai mai tufa da take wata ainihin da jiri da jiki da kamala cikar halitta da ma sauran su ita ba ta matsala sai ta karar wani irin ta ake da ita kuma da ita ke wahala in ake da ita ai siririya yar doguwa kaza shi ya kaza ita ce kaza kaza sai ta karar wani irin ta ake da ita a nan kuma ke samun matsala sau da haka magana ce ta ubangiji su ba da wata ala ina datar da bayan ta karar da abinda kake da su a sai ka da shi ba a rai to da ka yi abin da ake so da kai nemi sadari in ka samu sadari kuma ubangiji subhanahu wa ana cikin yadda ka wannan da cikin suke da ya ba ta kuma abin da za ka ƙara kyautatan da na kare Idan za ka ba abin da manzo ba ka shawara ana auren mutu don kai ana auren mutu don duke ana auren mutu don kuɗinta ko ka, ana auren mutu don addini ita yi ƙoƙari ka nemi mai addini ma'abocin kyawawan wanda to in dai ka karɓi shawarta ba za ka tarar za ka tarar da ita cikin wato amana a ma'amala kuma za ka tarar da ita a halittar ma Allah bai rage ta da izinin ba saboda wannan albarka da ke ta da ismin ko da aski zai da Allah ya albarka ta al'amari wannan ko shi ne abin da ya kamata amma wani da su fita sauye mai kaza mai kaza mai tsaho kaza mai faɗi kaza ne mu wannan za ka yi ka gama sai an zo fagen kuma ka sadaka faɗi wannan shi da abin da Allah ya samu da na malam rayukan da aka yi rayukan da aka mu na gaskiya da mun ci kuma ta tabbata a shi wanda aka ce wannan su ne wannan suka aiki na kwarai suka rabai wannan kuma su ne kwarai malam dukkan na iya ko kuma a'a yake cewa a karatun da muka yi mun cewa nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je tarar da Annabi Adam baban kowa ya tarar da a sa na dama ga wato ainihin rayukan waɗanda suke masu arziki cikin bayan Allah ‘ya'yan Annabi Adam a hagunsa kuma ga rayukan watsatsun cikin da cewa waɗannan rayayyun rayukan na nagartattun da na watsatsun na iya wanda aka daga annaba adam zuwa sanda aka yi isra'i da mi'raji da annabi ne ko har da su da yanzu muka zo an nuna masa su ma nama ko ku su an fahimci tambayarsa me take amsa adam hadda kai a ciki na kuma ga lokaci ya ta duk saman da annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna jibril da yake ba abu da a ce waye sai faɗuwa da yi tambayi cewar an aika masa yanzu Sai da damu shi wannan maganar na da haka yake ai sun sa mana yake sai su nemi izini na abu da muku sai abu sai an tambaya da shi na tambayar ce eh an aika eh, sun san cewa mala'ika da bil baya gaban kan la ya suna ma amma dai doka ce ta wato tsaron kofa ya tambaya. Eh. Ni kuma ne shi da an ce ممكن أقول للعلم أن بعض ممكن يجي طمع أوبا دي يجي النبي دي يجي طمع ممكن تقول أن بعض على كل kuma da aka bi ko tani ko da za a ga cewa ya rasu kuma an bude shi a wuta ya wala ga shi kuma ya ce kuma ya gan ya mutu sallah ya gan yawa kama kuma ya gan ya ya haka sannan kuma malam da ga allah ne eh, bai ga allah ba ko da ka bai ga allah ba zo ubangiji sai a lahira amma a duniya bai faru ba kowa daga cikin bayan allah magana ta ce mafi inganci cikin maganganun ba batun kuma cewar wato an yi ba shi an yi annabawan nan an wato an yi binne su amma ga manzo an nuna masa su sanda aka yi isra'ilin iradi da shi har ya jagorance su sallah yaya haka wani abin da ake bukata da kai ka yadda kai imani da haka ta ta yaya ya faru al'imanu bihi wato wasu al'alu wanda zai ja maka ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan baya nan ai an fahimce ba na kallon da hamdu da